وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما بعد فإن خير الحديث كتاب الله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 wanda ya zo daidai da ishirin da takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha uku almiladi gashi Allah ya sake dawa da mukan kan karatunmu na muwaffau imamu malikin idan ba a manta ba muna cikin babul amri bil wuturi umurni ko ko al'amarin wuturi al'amari na wuturi shin wuturi wajibi na ko ba wajibi ba to hadisi na farko dai mu ambata manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wuturi hadisi na biyu mu ambata cewa ubadatum Samiti ya hidda fiqihu na cewa wuturi ba wajibi bane ta karkashin hadisin khamsu salawatin ya ce tunda an ce khamsu sosai su dai in duk abin ba cikin biyar din nan ba to ba wajibi bane abu na gaba al'amari na wuturi dai wuturi ana yi ne idan ana tafiya ana yi ne bisa dabba ba sai ka sauka ba wannan shi ma ishara ce ga cewa wuturi ba wajibi ba ne وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال كنت أسير مع عبد الله بن عبد الله بن عمر مع عبد الله بن عمر بطريق مكة قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته فقال لي عبد الله بن عمر أين كنت قلت له خشيت الصبح فنزلت فأوترت فقال عبد الله آه ليس لك في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة فقلت بلى والله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يوتر على البعير وانا حديث إن كانت tanan da kuma malamai da yawa a bukhari da muslim da sauran kutubu sitta sun ruwaito shi da, lafuzwa daban-daban wannan da yana nuna muna wuturi ana iya yi ne bisa taguwa ko ko bisa abin hawa in ko haka na kenan ba wajibi na ba irin wajabcin farilla azhar la'asar maghrib wa isha'i subahin duk su hadisi hadisai sun nuna sai an sauka kasa أقول جدي وحدثني عن مالك إمام دار الهجرة من الطبقة السابعة عن أبي بكر بن عمر نن يحيى بن يحيى الليثي ميوانا نسخة تامو نن شيكو ياي دي دي دي يا دار سورة أنان ما في يوان نسخوهي كوكو ما في يوان موطلوئي wanda ba na Yahaya bin Yahya laifi ba sun ce an Abi Bakar ibn Um Amr sun kace an Abi Bakar ibn Amr to sahihi an Abi Bakar ibn Umar wannan jikan Umar ibn Khattab na don Abubakar ibn Umar ibn Abdurrahman ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab jikan Abdullah dan gida na wanga kila an gane a ah, shi Abubakar dan Umar shi Umar dan Abdurrahman shi Abdurrahman dan Abdullah ibn Umar sahabi Abdullah ibn Umar dan Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yace an sa'id ibn yasarin ya karbo daga sa'id ibn yasarin shi abubakar ibn umara shina cikin dabaka ta imamu maliki shi ma sabi'a yake min kibari tabi'i na akula yan ka zo ga malik ce mai akai amiru ko ra'isu ra'isu dabaka sabi'a ra'isu ɗabakatu shi imamu malikin to duk wanda ba shi ba in yana dabaqatu sabi'a sai a ce min daba dabaqatu sabi'a to shi wannan dabaqatu sabi'a min kibar amma imam malik akbaru minhu wa afdalu minhu amma kuma gashi yayi karatu gare ashe kana karatu ga wanda kake ko ehin an sa'id ibn yasari shi sa'id ibn yasari din nan thiqatun mutaqinun thiqatun mutaqinun cikin maratibu thiqati kage na martaba ta biyu yake sannan shi yana cikin tabaqati salisa kila kula tabaqati salisa to shi yace muna kuntu asiru wata rana ina tafiya ma abdullahi ibn umar tare da kakana abdullahi ibn umar kakana ina eh in kun mun kace tun kakani ma na biyu duk shi abubakar shi ka magana dan umar na to umar dan abdurrahman abdurrahman dan abdullahi ibn umar kashe abin nan Allah ina fiya ta da Abdullahi ibn Umar bi dariqi makka a hanyar Makka fa kayan sa'idu Sa'id sai shi Sa'id ibn ce. ga yace falamma khashitu subha muna cikin tafiya cikin dare da ni ji tsoron kasubahin ta ka alfijir ke to subahin ta yi ban yi wuturi ba nazaltu fa autartu sai ni sauka ni tsayayin wuturi su sun ka wuce ni an fahimta ai suka wuce suka ci wata nuna tsani wuturi sun ma'adaktuhu husanan sheka bisa taguwa ta ni cimma shi kakan nawa Abdullahi ibn Umar sahabin annabi da ni mai fa qala li Abdullahi bin Umar sai Abdullahi bin Umar kakan nawa ya ce man aina kunta ina ka tsaya muna taya ba sai ni ba ganin ka ina ka tsaya ina kake dazu fa qultu law khashitu subha fa nazaltu fa autartu nace a ka abinda dalili na ji tsoron ka asubayan take to sai ni tsaya ni sauka sai ni wutiri فقال عبد الله في عبد الله يتي أليس لك في رسول الله shin yanzu ba ha koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ha koyi fa qultu sai nace bala wallahi a'a wallahi ina koyi da annabi ko ai shi abin koyi ni an kai fa qala sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yutubu ala al-ba'ir annabi sallallahu alaihi wa sallam bisa tago bisa raƙumi ne ka wuturi hadisi ya tabbata ko ba haka ba saboda ka ba sai ka sauka ba kaga bai san wannan hukunci ba sai an karanta sai wannan kenan ashe wuturi ana duk sallar nafilfili duk gaba daya wanda ba wajibai ba ana yin su bisa abin hawa wannan kenan ko a mota a yanzu kana iya yi kamar da masu malamai suka tabbatar حديث نقبة وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أو ترى وكان عمر بن الخطاب يوتر آخر الليل أنقاني أي imam malik imam yahya ce daga imam malik ra'isu eh, imam darul hijra daga malamin sa yahya ibn sa'id al-ansari as-siqatu as-sabt wa huwa min at-tabaqati ar-rabi'a da shi ma daga malamin sa sa'id ibn musayyabi min kibari tabaqati thaniya sa'id ibn musayyabi yana cikin kibar na tabaqati thaniya kuma yana cikin magabatan su wajen ilimi annahu qala ko mun san surkin abu hurairah mun san shi dai sosai ya ce kana abubakar ni siddiqu abubakar as siddiqu ya kasance idza arada an ya atiya firashahu idan yana son ya zo shimfiɗa sa zai kwanta a tara sai ya wuturi kamun ya kwanta an gane wannan wa kana umar ibn al khattab sa'id ibn musayyib ka ba mu labari yace kana abubakar ibn as siddiqu idza arada an ya atiya firashahu aw tara idan ya nuhin ya tahe wurin bacci to sai ya tsaya ya wuturi sannan ya kwanta wa kana umar bin khattabi yutiru akhir al-layl shi ko umar bin khattabi bai wuturi sai ya kwanta can karshen dare ya tashi sai na ya wuturi mun fahimci wannan wannan shine hadisin bakin nan idan muka diba ta hanyar sanadin sa sa'id bin musayyabi bai zamani da ɗaya daga cikin waɗannan ba ittifakan babu ko gardama bai zamani da abubakar as-siddiq ba kamar da mun ka ambata sa'id bi an yi shekara ta 22 bayan hijira ko ba haka ba wajajen wannan lokacin mun ko san Abubakar Siddiqu ya rasu shekara ta 13 bayan hijira ko ba haka ba kaga wannan ko ko tambaba in ma akwai tambabar da aka yi ko ko dan inda aka ikhtilafi ya riski Umar ko bai riski Umar ba ta dangane sabani wanda wasu na cewa ar-rajihu al-ithbat ya riskai wasu na cewa bai riskai ba wanda shine asahu kila fahimta to ala kulli halin dai wannan hadisi zaka ce kenan an samu inqita'i tsakanin sa'id ibn musayyabi da al'amarin gade ya ba mu labari game da Abubakar Siddiq da Umar bin Khattabi ko ba haka ba an samu inqita'i sannan sai mu ce alhamdulillah hadisin na da shawahidu har gaba ga manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata a layin Abu Dawuda hadisi ya tabbata a layin Ibn Majah hadisin ma tabbata a layin Imam Ahmad dukan su hadisan su tabbata cewa Umar bin Khattabi ya kasance yana wuturi ƙarshen dare Abubakar as ya kasance yana wuturi farkon dare har labari ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci tsakanin su ce Abubakar bin Abubakar Abubakar as ya yi dibara yayi unhwani yayi wayon da wuturi bai kuce ba kenan ko ba haka ba shi ko Umar bin Khattabi ya bi afdalu afdalul Laili, ko ba haka ba ya akhadha bil quwwa sai ce Abubakar Siddiq hazmi hazmi kai hankali wa Umar bin al-Khattab akhadha abinda ya hewaya kila an fahimta to duka wannan hadisai sun tabbata lalle suna haka nan abin gada Sa'idu Sa'id ibn Musayyib ya faɗi ko da bai zamani guda da su ba ta tabbata lalle haka suka yi ko ba haka ba akan haka kenan ja'izun in ka ga dama ka yi wuturi farkon dare in ka ga dama ka yi wuturi karshen dare mun koma samun hadisi ya tabbata ta Abu Huraira yace ausani khalili bi talatin masoyi na inji Abu Huraira yace ya min wasiya da abubuwa guda uku wa masoyi ne manzon Allah daga ciki sai yace daga cikin abin da ya min uku dinnan sai na lisa sai yace wa an utira qabla an anama ya yi min wasiya in zan ka wuturi kamun in yi bacci to wannan duk daina ko da ka samu hadisi mun sallah sallan kuma ya umurci wani ya wuturi bayan ya kwanta tsakiyar dare babu illa ina jin kun tuno da wata kara da aka basu a tun can karatun mu in ma na bulugul marami ko ko nan na cewa annabi yakan umurci kowa gwargwadon yadda yanayi ne yake ko ba haka ba in ya ga kila kar a samu matsala in ka kwanta ba ka yawan tashi ko ko wani mai kama da haka ko kuma ka fi son haka na abin ya hi sauki gare ka sai baka umuri da wannan in kuma ya ga kuma wancan kila abdalu ninka kuma sai ka baka umurni da wannan ina fatan mun gane saboda haka hadisin dai ya inganta sanadan wa matanan to sai ya ce qala sa'id ibn musayyabi fa amma ana to shi sa'id musayyabi ya ce to amma ni fa in fa idza ji'tu firashi aw tartu na hido ka wanga in ni zo mu in kwanta sai in wuturi mafi yawa ga mai nazari wannan ya fi mai sauki mafi yawa duk in ka wahala kana bincike da sauransu kana karatu kana mi to in ka kwanta tago ka tashi amma wanda kila na kwanan rana ya huta da rana ya yi komi da komi kila la'alla na ya kwanta musamman ya kwanta farkon dare kuma ya tashi ala kulli halin ja'izun kila tsarafaini duk wanda kai yayi mun fahimci wannan hadisi na ingantacce abu na gaba shin wuturin ga wuturi wuturi ko kiyamul lail din ga shin wajibar ta har yanzu mu koma ga maganar mu wajibi na ko ba wajibi ba bari mu jefa to abdullahi bin umara wa haddathani an malikin annahu balagahu anna rajulan labari ya hadisi ya daga imam malik yace labari ya kai gare wani mutum sa'ala abdullahi bin umara ya tambayi abdullahi ibn umar an al-wuturi ga wuturi ce ma ya kai a wajibin hu shin ala gafarta malam ya kai sahabin annabi abdullahi ibn umar shin tambayar kai da kai wuturi shin wajibi na فقال عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر يتشي فقد كتشي مي قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون manzo Allah da ya wuce kuma duk sahabban annabi da duk musulmin da mun kasance sahabban annabi da kowa da kowa kowa ya wuce babu wanda bai babu wanda ka barin wuturi faj'ala ar-rajulu mutumin bai tsaya nan ba yan rinka yura didu yana maimaita mai tambaya shin tambayar ka ne kai a wuturu al-wucuru a wajibun hu wa abdullahi ibn umar ya kulu autar rasulullahi sallallahu alaihi wa autar muslimuna shi ko ya maimaita ma haka to mi mi muka fahimta ciki wajibi don da wajibi na kaɗan da haka zai ce mai wajibi na amma in ya ce mai ba wajibi ba ya kashe mai jiki ko ba haka ba to bare ba shi amsar da ka nuna lalle abin nan mai karhina na ehe ce to dai annabi ya wuturi ko musulmi duk sun yi wuturi to kuma su abin koyi da su Allah ya mu gane wannan hadisi duk da dai ta hanyar sanadi ya zo balagan amma an samu asar da yawa da sun kafafa shi daga Ali daga sauransu duk gaba ɗaya sun yi tafata wacewa manzo sallallahu alaihi ya wuturi ko ba haka ba sannan kuma ko da baka samu gamsa ba kai karanka kai kai ma ka san autar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma ka san mi autar almuslimuna ko ba haka ba shi hadisi ya tabbata matanan ko da sanadi ne ya zo balagan dama mun ba da ka'ida duk abin da ya zo irin haka ko mun kaɗi ko mursali ko mi akwai hanyoyi da yawa da aka gano hadisi ingantacce na idan hukuncin ya tabbata ta wasu hanyoyi rututu wanda hukunci ya tabbata ta hanyoyi rututu kila ma ka ce baka bukatar sanadi ko ba haka ba don ko babu sanadi ka san dai a wutar rasulullahi ko babu sanadi ka san a wutar musulmuna eh to mi ka sa kai ba kai sai in ka zan baka sa kanka ciki Allah ya kiyaye abu na gaba wannan hadisi na tahe a nan ya zo balagan wa an malikin annahu balagahu ko anna aishata zaujan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kanat taqulu man khashiya an yanama hatta yusbiha falyutir qabla an yanama wa man raja an yastayqiza akhiral layli falyutir wutirahu hadisi hadisi na ingantacce hadisin muslim ya hidda shi ta hanya ingantatta miƙaƙƙa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi illa kai malik in ma ya kawo shi akan cewa ka san shi ko ko ta haka ya zo masa amma hadisi ya inganta muslim ya rawaito shi sannan imam abu dawud ya rawaito shi san da nasa'i nika so in ce ya rawaito shi sannan ibnu mada ya rawaito shi sannan imam ahmad ya rawaito shi kuma ga hanyoyi ingantattu masu karhi muslim zaka cewa muslim a hadisi ma na 700 ka duba ha gani da 55 imamu sai hadisi na ɗari da hamsin biyar shi ma imamu ahmad ya imamu Ibn Maja hadisi na dubu ɗaya ɗaya da da da ɗari tamanin ɗaya. imamu ahmad hadisi na dubu goma sha hudu da da da ɗari talatin hudu duk sun fi da shi hadisi na ingantacce lilgaya in ko ya inganta hadisi can na sama na sa'idul musayyabi wanda ya ce abubakar ga wade kai umar ga wade kai ya tabbata duk nafsu shayi nafsu shayi illa wancan haka suka yi nan ko ungurni na nan mun sallallahu alaihi wasallam ashe shi ya raba musu aikin sai kowa ya ga abin da ya kai yawa sai ya dauka mi an ka ce cewa ta yi annabi sallallahu alaihi yana cewa ni na kara wannan saboda ya tabbata man khashiya an ya nama wanda ya ji tsoron kwana zai dauke shi kuma in kwana dauke shi hatta yusbiha har garin Allah ya waye har subahin ta bai halkawa to irin wannan fali yutir qabla an ya nama shi yuturi kamun yayi bacci ko ba haka ba in wuturinka da ka zo wurin kamun ka kwanta abu laka kai shi kenan ba ma sai ka zo ba in ma nan ka gaba ka iya tahiya an ka isha'i ni ke kai wuturinka kai shirinka da wuturinka shikenan ka taika ya san ma mhm. wa man raja amma wanda ka saran ne raja ko wanda ka saran an yastaki da zai falka akhira lai can karshen dare to fal yu akhiru taraw shi ko Umar sai ɗauki wanga wancan na farko Abubakar Siddiq ya daukai kila an fahimta khalas magana ta kare hadisi ingantacce imam malik ya rawaito muslim ya rawaito nasa'i ya rawaito Ibn majah ya rawaito imam ahmad ya rawaito hadisi ingantacce hadisi na gaba wannan hadisi na ingantacce ta hanyar sanadi sai dai matanin za mu dibi وحدثني an malikin, an نافع أنه قال كنت مع Abdullahi الله بن bi makkata. na kasance tare da ba dai kowa abin ga ba sai na ya san nafi aka magana hadisi ingantacce an san shi sosai eh silsila da hadiya musamman in kace daga annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin imam malik da manzo Allah mutum biyu kacal daga nafi'u sai abdullahi bin umar ko ba haka ba tsakanin da abdullahi ibn babban sahabi mutum guda kacal nafi'u wa nafi'u sikatun sikatun ko ba haka ba hadisin ko baka san kaida hadisi ba wanga hadisi saboda zama ne guntu ingantacce na kawai abin da aka faɗa ka san man nafi'un da ka san nafi'u an ce ma sai katun to ka sani imam malik sai katun ka sa abdullahi bin umar sahabiyun jalilun shikenan magana ta kare mhm. amma hukuncin zamu dibi an gane hukuncin zamu da yake hukuncin ba ce annabi ya ce ba ba ce annabi ya yi ba eh eh sassarki ya fada shi wa shi abdullahi bin umar sai in wanda na shi fikihu ya hidda kai ne abin da muka dibi fikihun ya tabbata ku ya daidai ko bai daidai ba ko ba haka ba akwai abin da ya ture shi ya ci karo da shi ko babu kila mun fahimta abdullahi ibn umar in ji da su yace kuntu ma abdullahi ibn umar bi makkata wata rana muna makkata da abdullahi ibn umar wasama'u mughima sama duk gaimu shi an mughima gaimu ya ruhe ta mun san gaimu lububi ehe akwai gaimu akwai gamamu akula gamamu girgije gaimu lububi kun san lukubi ko na ba hasu sakkwato ba an san lukubi duk gari gashi nan ehin ko an yi ruwa an ɗauke ko ku alama za a yi ruwa ya yi duhu duka gaba ɗaya ehin ba a ganin rana kila a yi ne ba a ga rana ba irin wannan gaimu to cikin dare na fa fa khashiya abdullahi subha abdullahi tsoron subahin ta keto a fijire keto bai samu yin wuturi ba fa a wutara bi wahidatin sai ya tashi ya wuturi kaki na na fili na filfili ne kila sai ya ji tsoro kada alfijir ya keto bai wuturi sai tashi ya wuturi da ya tashi ya wuturi an kaɗan jima bayan wasu mintota ko awoyi sun man kashafa gaimu sai wannan lugubin ya kau sai ga horin wata karara fara anna alaihi laila sai ga shi cikin dare ki tsakiyar dare ashe babu batun asubahin kuma gashi har ya wuturi na alama ya kulle da ya tashi fa shafa'a bai wahidati sai kawo a guda sai ta mai shafa'in wancan wuturi na ƙarshe kila an fahimta sun masalla ba da zalika taini sannan ya tashi wasu rako'i guda biyu da ya wata rako'i guda biyu falon ma su buha eh masha Allah haka ya kamata ya ce ni nau bai da wannan matanin amma haka ya kamata ya ce fasalla ba'da zalika raka'atayn raka'atayn haka ya kamata kuma haka hadisin yake illa nan nuska bata da shi sai sallah raka'a biyu ya kama ya raka'a biyu ya ne raka'a biyu ya sallame yana cikin yi falan ma khashiyar subha da ji tsoron subahin tariskai a tara da wahidatin sai wuturi da guda wuturi nawa yayi a a uku yayi ko ko wuturi ku ba wuturi ku yayi can harko dai da ya ji tsoron alfiri ya keto sai wuturi guda ya ruhi da ya tashi sai wuturi guda ta yi mai shi fahimta wata ta ruhi ya ci gaba salloli ne sannan kuma sai wuturi guda ko ba haka ba rahim Allahu Abdullahi bin Umar haka ya fiƙi hudi ne annabi sallallahu alaihi hadisi ya inganta la wikira ni fil laili hajin duk kun san shi ba a wuturi biyu cikin dare guda wuturi guda akai hadisi ya tabbata in ma ka yi wuturi sannan daga kwa daga baya ka tashi sai kuma ka ga akwai sauran dare ya za ka yi ba sai ka wuturi ba ka yi sallah masha Allahu ta aishe ka ba a maimaita ta wuturi amma nan imam malik ya wani kawaici sai ku biyo ni ku ji kawaicin da imam malik ya yi amma wannan fiki din ya ba daidai yake ba amma imam malik ya wani kawaici mu tai gaba wa haddathani an malikin عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته wannan kuma ana haka nan shin wutiri ana raka'a nawa ana raka'a sha ko gaba da ina yin su ko da kabbara farko har karshe bai magana ba ko ana iya sha da kabbara farko har karshe bai magana ba ko ana iya tara gaba ɗaya ko ana iya bakwai gaba ɗaya ko ana uku gaba ɗaya amma ga imam malik shi cewa ba a wutiri he da raka uku gaba he da raka ɗaya gaba ɗaya ina fata mun gane a'a aqallul wutiri raka'atu kenan in za ka raka'a sha ɗai ko sha uku ko tara ko bakwai ko biyar raka'ataini raka'ataini raka'ataini su mai wutiri bi wahida in uku za ka za ka yi raka'a biyu ka sallame sannan ka taya kai guda ba sai ko mun gane in biyar za ka yi za ka yi raka'a biyu raka'a biyu ka yi guda in hudu za ka yi raka'a biyu raka'a biyu raka'a biyu uku kenan ko in shida kenan sai ka yi guda to haka ga mazhabin Imam Malik yace afdalu kuma haka ya tafi kai kar ku manta ta hadisin fa a yi raka'a hudu gaba ɗaya fala ta sala hinna wa khushu'ihinna summa arba'an fala ta sala hinna wa hinna sun mai wutur bi talata ya sun da wannan ha amma afdaliya a mazhabin imam malikin ayi bibbi wuturi da ayi shi guda tilo shi kadai Mi ya dogara ga abin da ya dogara kai ne da wasu hadisai yace mi kuma za mu zo kan wagga magana kakko ce ai bai ce koyi ba hadisi da ya kako ko za mu zo kanta da wahadathani an maliki an nafi an abdullahi bin umar kana yusallimu bayna rak'atayn war rak'ati fil wutri idan zai wuturi na raka uku yana sallamewa tsakanin raka'a biyu da raka'a gudan nan in ya raka'a biyu sai ya sallame kamun ya tashi raka'a ta uku in ma ya sallame hatta ya amura bai ba'a da hajjati yana ma magana ya ce ma yaro ne ɗauko ruwa ko yaro ne ɗan yi min kaza sannan ya tashi kabbar ta tauturi an fahimta wanda yake ja'izi mu ci gaba Ko haddasa ni an malikin an ibn shahabin anna sa'ad ibn abi waqqas tawfa kana yutiru ba'da al'atamati bi wahidatin an gane ba bi wahidatin wannan hadisi imun kadiba ta hanyar imam malik cikin muwadda kana ice mai da'ifi don ya samu inkida'i amma hadisi ne ingantacce mu diba mu gani haddathani an malikin imamu darul hijra وهو من طبقة السابعة عن ابن شهاب daga babban malaminsa sa Muhammad ibn Muslim ibn Shahab az-Zuhri wa min tabaqat as-salisa ko aw rabi'a ar-rabi'a anna Sa'ad ibn Abi Waqqas dazun ce Sa'id ko Sa'ad ibn Abi Waqqas babban sahabin Annabi Sa'ad ibn Abi Waqqas ga wade kai to nan matsalar take dun ibn Shahab az-Zuhri bai zamani guda da ko in ce yana yaro karami kwarai sa'ad biyu wa kasan ya rasu don an haihi shi ibn shahab zuhuri shekara ta hamsin cicicci ko hamsin da ɗaya bayan hijira ya ta yi ko hamsin da ɗaya ko hamsin cif ko sannan ittifakan ittifakan wanga shi sahabin na biyu wa ƙafin. ya rasu shekara ta hamsin da biyar bayan hijira ittifaka to in ma ka ce an hahiri shi Ibn shahab zuri shekara ta hamsin cicicit lokacin da wanga sahabi ya rasu shekara nawa gare biyar ta yana karami in ma ka ce hamsin da ɗaya yana da hudu kenan ko ba haka ba to sai suka ce kuma ittifakan bai yi karatu gare ba lokacin nan wannan shekaru ya yi karami sannan kuma dai bai karɓa gare ba an fahimci wannan sabu manta sa'ad ibn abi waqqas shina cikin al'ashatu min bashara bil janna kawo manta kawo manta sa'ad bin abi waqqas huwa akhiru al'asharatu min bashara bil janna wafatan duk cikin goma din nan shi na karshe ga rasuwa hamsin da tara bayan hijira ko ba haka ba kakkumanta shi sa'ad bin abi waqqas kawun manzon Allah na sallallahu alaihi wasallam da shi da Aminatu mafi annabi sallallahu alaihi wasallam kakan su guda ko ba haka ba shi yasa ana ce mai khalun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kawun annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka haɗu da dangantaka da musulunci sun haɗu da kai da annabi sallallahu alaihi wasallam ga dangantaka ga annabi ga musulunci to kai abin dan kai dan girma kake kila an fahimta dan girma kake dan daraja amma duk da haka nan sa'ad ibn abi waqqas din ga da Umar ya nada shi komanda a yakin kadisiya kusan shi ya yakin Qadisiyya ya nada shi komanda Umar bin Khattabi zai wa sojoji jawabi yayi musu jawabi yazo inda Sa'ad bin Abi Waqqas yace Sa'ad bin Abi Waqqas kai kuma abin zan hada ma ka tuna kawun Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kake kawun Annabi kake ba kawun Allah ba shi zan hada ma kawun Annabi kake ba kawun Allah ba in ka saba ma Allah wallahi Allah bai jin bai jin tsoron ne ka bai jin kunya kone ka saboda kullun ka rinka tuna kawun Annabi kake ba kawun Allah ba sai wanda ma kenan ko ba haka ba yawwa sa'ad ibn abi waqqas lokacin da ya rasu shi na aisha ta ce a kawo mata shi cikin masallaci ta yi mai sallah sun ka ce haba aisha masallaci sai ta ce inna lillahi maza maza da rasu annabi tun bai dade ba hakkun mace sunna annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai wa sahal da suhailu ɗayan bai da'u sallah sai cikin masallaci wa to ina ko sahal da suhaili sun ka kai ga sa'adu wanda kullun annabi shi ne ka so in kawo kullun annabi ya shiga daki na sai ya yabi sa'adu bin abi waqqas sai na ji ya yabi sa'adu bin abi waqqas kullun kaga ashe sa'adu bin abi waqqas daraja gare ko ba haka ba to sa'adu bin abi waqqas mi ya kai kana yutiru ba'da mati bi wahid idan yayi sallah atma raka'a guda ya kai shikenan cikin dare nan guda ya kai ta isai eh man ji ba ta ya isha ita ce atama ai ba da al'atama ce an kace ya isha bayan atama raka'a guda ya kai hadisin abu katada ya tabbata man sallallahu sallan ya ce alhaqqu wutrun ala kulli muslimin فمن أحب أن يوتر بسبع بسبع فليفعل ومن ومن أحب أن يوتر أبو عفوا faman ahabba an yutira bi khamsin ya fara ba sab'in ba bi khamsin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi salasin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al rawahu khamsa illa at-tirmidhi inji bulughul marami ko shayi rawal khamsa illa at-tirmidhi eh kenan ahmad da abu dawuda da nasa'i da ibnu majah ko ala kulli hal kaga hadisi ya inganta annabi ya bada dama amma ni dama ko ga sa'ad ibn waqqas kuma yana haka kila fahimta hadisi ingantacce sai ka ce to amma sanadin sa hukunci in kida mun wani sai mu ce dakata ka jiya imamul bukhari ko ba haka ba amirul mu'minin fil hadith ya roto hadisin ya yace cewa yayi haddathna abul yamani qala akhbarana abul yamani mudiba shi an malami imam afwan ba cikin abin gaba shi an malami imam bukhari yace na shu'aib an az-zuhri zuhri wannan kenan ko shi zuhri yace ibn shabi zuhri sai yace ni abdullah ibn sa'alaba haka yanzu cikin bukhari shi abdullah ibn sa'alaba din ga sai yace eh, imam al-bukhari yace wa qadam masaha sallallahu alaihi wa sallam ra'asahu ya kawo ga hadisi karkashin waɗanda yan yaran sahabbai waɗanda zamanin wansu na ƙanana amma annabi duk ya gansu har ya shahe kansu karkashin wanga bani sai ya kawo wanga hadisi shi ba magana wuturi kai magana ba Imam al-Bukhari me ka wuturi son ya kai ya ce ma Abdullahi ibn Abi Sa'alaba ibn Su'ayra manzon Allah ya shahe kai ne sai ya ce daga Abul Yamani daga Shu'aibu daga Zuhuri sai ce Zuhuri ya ce abdullahi ibn abi sa'alaba ibn su'aira sai yace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad masaha ra'asahu annabi ya shahi kai ne sai yace mi shi wanda annabi ya shahi kai ne sai ra'aitu sa'ad ibn abi waqqas yutiru bi wahida kila an gane hadisin bai tabbata ba hadisin ya tabbata duk da dai bukhari ba magana wuturi ba da kafin ya kawo ba magana shahokka amma hadisi ya tabbata ashe kenan abinda muka son wuce nan ibnu shahabi zuhuri ga aka kawo hadisin ga abdullahi ibnu abi sa'alaba ibnu su'aira wanda yake lahu ru'ya wa huwa tabi'iyun tunda har annabi ya shahe kai ne kaga lahu ru'ya har annabi annabi ya gane sannan kuma kaga kenan hadisi muttasili shi ku ya ga yace ra'aitu yace ra'aitu sa'ad ibn abi qasim yutiru bi rak'atin wahida ina da hadisin ya inganta amma mu sauraro da abdu da imam malik yace qala malikun wa laysa hadha al-amalu indana an gane ba nan ibn zahabin ka baudewa da yawa ibn ibn ibn hazm ne kaso in ce ba ibn shalim ibn hazm kun san tsauri ga ibn hazm ko ba haka ba tsauri gare sosai to nan na iya kawo bai ragi ya ce ka kawo hadisi ingantacciya tabbata to wa ma balukum antum na cewa walaisa hadal amalu indana kasa ibn ibn hazm ko ba haka matsala gare ko ba haka ba mhm. abinda kai imam malik kasan ya ce dai da ni tashi duk malamai na malaman madina sannan duk mutanen madina da yake sa'ad ibn abi waqash shi ma dan madina na ko ba haka ba amma misali ya haita ko ba haka ba yace duk gaba ɗaya abinda suka yi ba su ta a guda dukan su Allah akalla abinda suka yi mi suka yi akalla walakin adanal wutiri salasun ni haka lissama ko ba haka ba shi yasa ga mazhab imam malik adanal wutiri salasun a kiyaye haka amma nan ba mushkila ta ba shikenan ka ce wa kar rasul sallallahu alaihi wasallam al bi wahida saboda haka fa man sha an yutira bi khamsin falyaf'al ومن شاء ومن شاء أن يوتر بثلاث فليفعل ومن شاء أن يوتر بواحدة فليفعل جازا ina da lahi in rike uku ina lahi in rike daya in rike da su nake to me an rigima me an rigima shikenan saboda haka kaka dauke wata rigima don ana yi kila an fahimta ko masha Allah to wancan karatun da mun kai na sama an gane ba wancan na cewa umar bin khattabi yana rabon um, abdullahi bin umar yana raba wutiri da raka eh, shafa'i da wutiri ko وحدثني يحيى an malikin? وحدثني عن مالك عن عبد Abdullahi بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة المغرب وتر صلاة ko mun san wannan sallar magariba ita a wuturin sallar rana qala malikun man autara awwalal layli thumma nama thumma qama fa badalahu an yusalliya falyusalli masna masna fa huwa ahabbu ma sami'tu ilayya kun ji abin can ba hadisin Abdullahi bin Umar ba hadisi ba ga hadisi na farko ba hadisin Abdullahi bin Umar wancan da giragizai sun karuhi da ya tashi bayan ya yi turi da girage sun kare da eh tsoron su ba sai ya wuce da ya tashi ya raka a guda cika sannan da ya raka ta raka a ta sannan kuma sake wuturi ko muka ce ba daidai ne hadisi tabbatacce ya ce la wutura na amma muka ce malik bai irin da mun kai ba mu yan yau ko ba haka ba malik ya dan daga masa haji kafa sai ya tsallake magana ya kawo hadisai kamar kamance sai ya kawo ma wata magana mi aita yace daga imam malik daga abdullahi ibn umar anna abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar kana ya kulu shi da kai yana cewa salatul maghribi wutir salatin nahari ko ba haka ba sallar magariba ita a wutirin sallar rana an gane ai kala malikum to ku saurara ku jiya mala yace man autara duk wanda ya wuturi awwalan laili farkon dare summa nama sannan ya kwanta ya bacci Summa kama sannan daga baya ya tashi bayan ya wuturi da za wuturi fa lahu an yusalli ya tabbayana daga na sun ya ci gaba da sallah ta yi fal yusallim masna matna shi sallah bibbiyu ba a wani wuturi shi da kun gane fal yusalli masna masna ba fal yusalli raka'atan ko ba haka ba yushafi'u biha ba thumma yusalli raka'atan Sun thumma yutiru bi wahidatin mm fal yusalli masna masna ya raddi ko bai ba raddi mai sanyi ba ko ganewa sai ce ni fa huwa ahabbu ma sami'tu ilayya bai ga wancan fatawa ba wagga haka ne haka ahabbu ahabbu ma sami'tu ilayya duk abubuwan da niji ka san kenan ya ji waccan ana iya wuce ri guda a ruhi a koma sake ya ji ta to amma dai ga wanda ce duk cikin abubuwan da ka ji haka ya hijin ya yi nesuwa sai mu ce rahimallahu malika shi addaidai wadda kace haka za wa hadha ahabbu ma sami'tu ilayya shi addaidai kila fahimta amma wannan wani irin karatu na ruwan sanyi ko ba haka ba ehen abu na mai nauyi ga magabata su kuskurantar da wani sahabi ko da akwai hadisi baro-baro da ya kuskurantar da shi ina fatan mu gane mu dauki wannan ladabin shi tun harko ni kuskurantar da shi sannan in faɗa dun a gane abin sosai sai mu ji wa da shi imamu malik bai yi wa da muka yi ba kina fatan mun gane eh to wannan shi na saboda haka idan ka tashi idan kai wuturi sannan kai bacci ka tashi cikin dare ba a maimaita wuturi sai ka yi nafil din ka a bibbi bibbi kuma sun isa kila an fahimta bari mu koma ta cikin wani fiqh babul wuturi ba'da al-fajr shin idan al-fajr ya keto ko baka samu yin shafa'i da wuturinka ba ko baka samu yin nafilar dare ba ko guda daga isha sai ka ka kwanta ko da kan kwana ka gari Allah ya waye an ko ba Allah waye ba alfijir ya keto har an yi sallar subahin sai mu ce an yi sallar subahin ko ko mu ce alfijiri ya keto ko ba a yi sallar subahin ba duka hukunci gudana shin ana wuturi bayan keto wa alfijiri daya ana wuturi bayan sallar subahin ba kai kai sallar subahin ba gari duk sun yi sallar subahin sai ka tashi kana murzajin kwana shin kai kana a wuturi sannan ka yi subahin ɗinka ko yaya حدثني يحيى عن مالك an abdulkarimi ibn abin muhariki albasari an sa'id ibn jubairi anna abdullahi ibn abbas raqada thumma istayqadha fa qala li khadimihi انظر ما صنع الناس وهو يومئذ قد ذهب بصره فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح فقام عبد الله duk malaman imamu malikin rahimahullahu ta'ala in ban da abdulkarim ibn al-mukhariki al-basri wannan duk malamai na a cikin wata imam malik ke katun in ban da wanga fa hadha da'ifun bittifaqi ulama bittifaqi ulama al-muhaddith Abdulkarim karim ibn abi al-mukhariki al-basri da'ifun kuma muttafaqun ala du'fihi babu gardama kila fahimta amma za ku ba zai ba ku mamaki imam malik bai san bai san haka ba bai san da abdul karim ibn makharik al basri da'ifi na ba da Allah zaka ce ya sani ko ba haka ba sai yadda irin ka'idar da malaman hadisi kai tunda ya ji wanga hadisi da ifi na ba kazzaba bane ba sannan ba bil kadhib na ba amma ne da'ifun na ko ba haka ba to amma maganar da ya zo da ita ta tabbata hanyoyi rututu ta tabbata sai ya kawo hadisi ne sai ya yi sai ya kawo mutaba'at wa shawahidu allati tuqawwihi ko ba haka ba bi muka son mu samu in kas in in ko da ka tashi alfijiri ya keto kai kaddara ma duk gari an yi sallah kana ai ka hadisin shi muka samu nan ko sai ka ce kila hadisi bai inganta ba sai mu ce to ka jira an fahimce ni ko mu karanta hadisin haddathani haya an malikin an hadathani yahya an malik malik imam dar al-hijra طبقة السابعة عن عبد الكريم ابن أبي المخارك شي أبو المخارك شي أكا تشيما قيس عبد الكريم بن قيس البصري شي عبد الكريم إنجا من الطبقة السادسة وهو ضعيف باتفاقهم عن سعيد بن جبير دقا ببن مالمي ثقة ثبت فقيه وهو من الطبقة الثالثة shi sa'id ibn jubair sha ya ku labarin wanda hajjaj ibn yusuf saka fiye kashe imam ibn imam ahmad ibn hanbal yace sa'id ibn jubair ya koma ga Allah a yayin da duk duniya na bukata ta sadda rasu duk duniya na bukata ta saboda ilimi ne yana kukan mutuwa ce saboda an yi hasara ko an yi tasayi duk almajiran ilimi suna bukata ta kila an fahimta wai don ku san waye shi sikatun sabtun faqiyu min tabaqati salisa an kashe shi shekara ta tara bayan hijira tara bayan hijira da tis'in da uku imam da ɗan shekara biyu kenan ko ba haka ba shi sai ibn jubair bai ma cika shekara hamsin bai na matashi shekara hamsin bai kai hamsin ba arba'in da yan kai gare babban almajin abdullahi bin abbasin na sai sai ce na abdullahi bin abbasin abdullahi bin abbasin raka ya kwanta saboda haka matsala hadisin ba maliki an matsala ba ba sa'id ibn jubair an matsala ba dada bali abdullahi ibn abbas ba su an matsala ba abdul karim ibn mukhariq al-basri shi ya gitto cikin harakat ko ba haka ba sai hadisi ya zan da'ifi to abdullahi ibn abbas raqad ya kwanta wata rana sun mai sai kada sanne ya falka ta cikin dare fa qala li khadimihi sai yace ma sai yace ma bawan sa unzur ma sana'an nasu Allah ya ta dibo mutane ni ake ciki dibo min gari don ka gane a ah, sai kana a cato shi Abdullahi ba su nisa mai yanzu mi ya bai ganewa ya ce wa huwa yawma idin qada zahaba basaruhu lokacin sadda ya makace na shekaru ne sun kai lokacin bai gani rashin lahiyar bayan Allah ba rashin gani kun san ita ce rashin lahiyar malamai kenan fa za al khadimu sai shi bawan yadda ya dubo sun maraja sai ya dawo miyar ce faka da sai ce kadan sarrafa nasu min su ai Allah ga ta mala ai mutane sun da su da su bayan sai an yi su da su ba an dawo faqama Abdullahi bin abbas Abdullahi bin abbas sai ya tashi fa'a tara shi muka sun wuce sai wuturi ko nawa ya yi Allahu alamu amma dai malik ka magana shi ko a malik adalin wuturi talatin ko haka ba ehem thumma sallar a ashe kaga ana wuturi ko sannan ya sallar subahin a kula sosai ba a ma faɗi raka asal fajare buha, ku kula da fiqihun وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتوا بعد الفجر دو ودنغا shiga ga magana sai kai kafafa mu a can magana tun ganin Abdulkarim ibn Abdulkarim ibn Abdul Mukhariq ciki kakkalara ta magana batun sallar wuturi bara bayan alfil ya ke to akwai ta tunanin annahu balagahu hadisi ya kai gare shi ma nan balagan anna abdullahi ibn umar ah, ah, afwan anna abdullahi ibn abbas abdullahi ibn abbas sahabi wa ubada ibn samit wato sahabi babban sahabi mai hadisin khamsu salawatin na shekaran jiya wal qasim ibn muhammad ibn abi bakar ibn abubakar as-siddiq qasim dan muhammad dan abubakar siddiq babban tabi'i wa abdullahi ibn amir ibn rabi'a da abdullahi ibnu amiri babban tabi'i amma baba ne amir ibn rabi'a sahabina shi abdullahi ibn amir din ga lahu li abihi suhuba shi kuma wala ru'ya shi abshi dan shi wa shi abdullahi ibn amir jariri na annabi ya ganai kila an fahimta kun san akwai akwai darajar da wanda an ka zaman annabi annabi ya ganai ko da dai annabi ya rasu ya bashi na jariri da wanda sai annabi ya rasu sannan an ka hai sun shaƙi numfashi guda tare iska guda sun shaƙa tare annabi shi muka sun ka gane to waɗannan sahabbai biyu tabi'ai biyu ko kada auta da alfajari dukan su sun makara sai da alfijir ya keto kuma sun kai wuturi وحدثني عن an عن هشام بن عروة عن أبيه an na Abdullahi بن Mas'udin Qala to shi nan ga hadisi ingantacce Abdullahi bin Mas'udin ya ce ma ubali ni babu ruwana law qima salatu subhi ko an tsaya da sallah asubahin wa ana utur ina utur babu ruwana ko abin da ka sun ya ce ma alfiri ko ya keto ana wuturi kila an fahimta wannan magana da yayi har yanzu yau muna karatun adabul ilmi adabu da ilmi ko ba haka ba bari faɗa muku don ku fahimtan bari yi magana ɗayan yau ko ba haka don ku fahimtan kureta cewa da Abdullahi Masud ya ce haka kurena amma imam malik bai saurin warware wannan magana ba sai gaba kujera kila an fahimta dun mi dun da an tsaye da sallah ba a wata sallah hadisi ya tabbata idza uqimatu salatu fala salata illa al makatuba ko saboda haka wan kure na ko imam malik ya san haka amma bari ku ji adabu talabil ilmi ko ba haka ba sai kyale wagga amma nan wani hukunci ya kasance ya samu wanda shi ya tabbata nami ana wuturi walau ba'da al fajri amma ana wuturi walau qimatu salatu subhi mhm amma malabai magana saboda shi mai ladabi na ba irin ku ba wa haddathani an malikin an yahya ibn sa'id annahu qala yahya ibn sa'id yace kana ubadah ibn samiti ubadah ibn samiti ya kasance ya ummu qauman yana limancin mutane wannan hadisi an samu yan kidai amma dai hadisin ya tabbata ta hanyoyi da dama shi ma ingantacce na in kida da an ka samu ya hayar na sa'idin bai zamani bai cimma ubar tibni samiti ba an fahimta to amma dai ba matsala ta ba hadisin ya tabbata amma mi hukuncin da muka son mu samu don saboda ko da hadisin da wata illa ya karama idan dai hadisin yana tabbatar da abin da hadisai da yawa sun ka tabbatar ya miki kaddara hadisin can na farko na abdullahi ibn mas'ud na abdul karim ibn abil mukhariki yana da rauni saboda shi kaddara kaddara hadisi na biyu balagan yanzu abdullahi bin abbas da ubatun sabit da qasim bin muhammad da abdullahi bin amiri su ma suna ibal al balagan yanzu da illa kaddara shi wanga hadisi ya haibni sa'idin bai zamani bai cimma ubatun sabit ba shina da matsala jeran ge wadanga hadisai yuqawi ba'daha ba'da ashe kenan kaddu muka son mu tabbata ana alwitru ba'da tulu'il fajari ta tabbata ana yi kila an fahimta mu ci gaba mu ce mi mu ce kana ubadatu samiti ya ummul qauma shi wato samiti shi ma alliman fa kharaja yawma ila subh wata rana haito ya sallar subahi kama a ce liman ya haito yanzu da asuba sai yanzu kuma limamin masallacin yana haka nan na san haka ko ba haka ba kila ba hadisin gangani <laughs> fa aqama al muazzin ko da yazo da ganin ladan da ya gane sai ya tashi ya yi tun daga liman ya zo ko fa qama al mu'adhdhin salata subhi sai mai kira sallah la da mike ya ya kama salata subhi fa askatahu ubadatu wata ce ko ne dakata dan da dan jirani kadan minti daya jirani sai ladan ya dakata hatta autara sai da shi ubadatu ibn samit ya wuturi thumma salla bihim as-subha sai ne ce to bismillah atar da ya kama aka magana ai kana haka ko <laughs> so da yawa muna sallah da yake kun san shiyan mu ta tsoho shiyan mu ko ba haka ba da an kai limai muke tsaye Allahu aka ce ko ne dakata ai wuturi ko ko dakata ko da kike ba wuturi mala rakatul fajr mm, rakatul fajr ta ko malam rakatul fajr ta na mance ni ne kori ba wuturi ba rakatul fajr ta shi malam bai kwana <laughs> na'am abinda muka magana ana alwitiru alwitiru walau ba'da tulu'il fajr shi muka son mu ce kawai an gane wannan kakkumanta mu ci gaba haddathani an malik an abdurrahman ibn al-qasim annahu qala sami'tu abdullah ibn amir ibn rabi'ata yaqulu inni la utiru wa ana asma'u al-iqamata aw ba'da al-fajr yashukku abdurrahman ayu dhalika qala wani hadisi shi ma ingantacce duk da ya tsaya ga tabi'i daga imam malik rabaqatus sabi'a daga abdurrahmani ibn al-qasimi ibn muhammadin ibn abi bakar siddiqi an gane ai shi abdurrahman din ga dabaqatu sabi'a dabaqatu a ah, dabaqatu sadisa ibn uyayna sufyan ibn uyayna ce abubakar abdurrahman ibn al-qasim ibn muhammad ibn abi bakar siddiqi afdalu ahli zamanihi inji sufyan ibn uyayna yace afdalu ahli zamanihi duk zamani yan dabaka tai dabaka ta nawa sadisa afdaluhum shi wannan in ka son ka rike kamar da mun ka ce imam malik shine wa ra'isu dabakatu sabi'a ko to shi wanga dabakatu sadisa huwa afdaluhum a kula sosai yace sami'tu abdullahi ibn amir ibn rabi'a naji abdullahi ibn amir rabi'a yana cewa shi kuma ga mun san shi mun ce annabi a ganai shi me ka ce inni la utiru ana asma'ul iqamata ina wuturi ina da iqama shi da haka yace au ko ko cewa ina wuturi ba'da al-fajr bayan al-fajr ya shukku abdurrahman ayya zalika qala shi abdurrahman shi ka kokonto shin malan cewa yana da iqama masallaci yana gida ne ya wuturi ko ko a yana wuturi ba'da al-fajr me muka son dai mu samu kana yutiru ba'da tulu'il fajr ko ba haka ba وحدثني عن مالك وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أمانا وانا أبو يهاديكو ها إيه؟ يوا قلنا ويتش أو حدثني مالك قال مالك إيه وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه يا جبا بانس القاسم بن محمد يقول إني لا أوتر بعد الفجر كما هكذا إني لا أوتر بعد الفجر شبك سمسامكم kala malikun wa inna ma yunkiru shin ku dakata waka wuturi kana zamanka kana kallon fim ko kallon kwallo ko wani abu kawai kai zamanka har garin Allah sannan ka tashi ka wuturi ko ko shin wa an ka ce yana iya wuturi ba al-fajri kala malikun wa inna ma yutiru ba'da al man nama anil wutiri eh man nama anil wutiri wanda bacci ya dauke shi bai samu yi ba shi an ka bawa gadama ce amma wala bagi li ahadin an da zalika bai dace ba ka da gangan ka ba wuturi a ce wai sai gari ya waye ba bai dace ba hatta ya da'a wutira hatta ya ba ba'a hu ba alfajari bai dace mutum ya ba wuturi ne ba wai mi wai sai ya wuturi ne ba adal fajari kila an gane shi yasa hadisan da sun ka zo na wuturi ba adal fajari sai suka zo hadisai biyu da wannan shikenan sai ka kawarki sai ka samu mi sai ka samu hadisan ga da suka zo wanda mai bulugul marami ya kawo su ku saurara ya ce annabi sa'il al-khudri man annabi sallallahu alaihi wasallam qala man adaraka subha wa lam yutir fala wutira lahu hadithun sahihun man a da raka adaraka subha wa lam yutir fala wutira lahu bai ko to sai an ka ce wa anhu shi sa'id al-khudri kana kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama ala al-witri aw nasiyahu falyusalli idha asbaha aw dhakarahu rahu al-khamsatu illa an-nasa'i kaga hadisin ingantacce man nama ala al-witri aw nasiyahu falyusalli idha asbaha aw dhakarahu kila gane ashe kenan to shi wancan wa da yace man adraka subha wa lam yutir wa la utar lahu ashe ita afato imam malik la ya ta'ammada zalika wanda ya dagangantan bai da wannan dama kila an fahimta ala kulli halin wannan hadisi ingantacce na ya tabbata ba sani ba lokaci ya tahi ko man na so in haɗe babin sai a bai tambayoyi ko tambaya suna da yawa a ba tambayoyi karatu ya yi muhimmanci babu ma ja a fi raka'atul fajr abin da ya zo ga raka'atul fajr kar ku mance magana na ne muku na ubaratu ibn samiti ya ce eh, na na Abdullahi Mas'ud ya ce ko ana iqa ko ana ko an san tsaye da sallar subahin shi da wuturi ne kakkumance kakkumance Abdurrahman ibn Qasimi ya ce Abdullahi ibn Amir ibn Rabi'a ya ce yana wuturi yana jin iqama ko ko yana wuturi ba'da al-fajr ko ba haka ba amma malik zai muna ladabi babu ma ja'a fi raka'atil fajr وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد Abdullahi بن عمر أن عبد الله أن عبد الله بن عمر أن أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة kenan abin da muka so mu samu tabbaci ana raka'atul fajr ko shi kenan ga yaushe aka yinta sai an yi kiran sallar subahin sai alfijiri ya keto ko ba haka ba an yi kira sannan sai ka ta kira ka talfajari kila an fahimci wannan hadisi ingantacce daga Yahaya daga Malik daga Nafi duk an san su daga babban sahabi Abdullahi bin Umar daga ya tai Hafsatu zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tai ta Hafsa binti Umar shi ko Abdullahi dan Umar suka ce wannan akwai akwai wata akwai ah, laifa akwai wani abu mai dadi shine riwayatu sahabi an sahabi abdullahi bin umar sahabiyun ya ruwaito ga yaya tai hafsatu binti umar sahabiyatun zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam saboda nan ta yi shi kusa ita adda hanya ta san wanga tunda cikin dare na gab da gab da wayewar gari lokacin asuba kuma nai ba waje kwana ba bale san wanga anna ukhtahu hafsata zawjan nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaratu kaga ta bashi labari anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sakata almu'adhdhinu an al'adani mu sallallahu alaihi wasallam da mai kiran sallah kashi ya kara kiran sallah wanda kiran sallah li salati su kiran sallah subahin salla raka'atayn khafifatayn sai salla raka'a biyu babu waya sassauki shaf shaf ko ba haka ba inda yan yau qabla an tuqama salatu kama tsaye da sallah ko ba haka ba ga wani hadisi ingantacce da ligaya sai dai in kana sabo sai ya baka tsoro wa haddathani an malikin an yahya ibn sa'id anna aisha zawjan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qalat in kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yukhaffif rak'atay al-fajr hatta inni la aqulu a a haka ra'a bi umm al amla ila gani sanadin kai nace shi ne baka tsoro dun daga imam malik daga yahabn sa'idi wa huwa min tabaqat as-rabi'a ko yahabn sa'idin kuma bai zamani guda da aisha ba yace anna ta, aisha mata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko hadisi ingantacce lil ghaya a imam al-bukhari ya kawo shi a wata jeran giya ta mai ban sha wadda kuma zai baka wahala sosai imam al-bukhari ya roto ta hanya biyu da ya kawo hanya farko abin za mu diba mu diba mu gani ya hayab sa'idin can ga mawa da sayid ce cikin sharhi duk da ba sharhi ce ku diba ba ya gangamo ya ce an ruwaito amma shi ma din sai da dan samu wata matsala ta sharhin amma ya koma cikin bukhari ga da bukhari ya ce حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة أكياي شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن أمته أمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيأتي حول السنة سيأتي حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى قاشنا إلى ديبا يحيى سيأتي وهو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن an amurata an aishata abinda za ku diba ku diba sanadin imam malik ya hayab ni sa'idi din nan ga can imam bukhari ya ce an muhammad ibn abdurrahman kila an gane ba sai ya ce an amurata binti abdurrahman kila an gane sannan ya ce an aishata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam kenan ashe daga ya hayab ni sa'idi da aisha radiyallahu anha mata annabi mutum biyu na Muhammad ibn Abdurrahman da Amra binti Abdurrahman kuma dukansu da Muhammad ibn Abdurrahman da Amra binti Abdurrahman rawalahu masab'a ko ko ku ga Sheikh Admir Rijal Bukhari sika ne saboda haka lil ashe hadisin ya inganta ashe kenan ta Malik in ka ga dama daga Malik daga Yahya ibn Sa'id daga Muhammad ibn Abdurrahman daga amratu binti abdurrahmani daga aisha radiyallahu anha hadisin ya inganta abin da ya rage kawai ka sani wa'at muhammad ibn abdurrahmani ga muhammad ibn abdurrahmani shine muhammad ibn abdurrahmani ibn abdullahi ibn sa'adin ibn zurara al-ansari al-madani kila an gane shi shi muhammad din ga min tabaqati sadisa kila an gane to wadda da ya roto gare ta gwaggo ne ta amma ce haka shi uba ya ce gwaggo kauna uwa kauna uba ne ta to miya shi miya suna ne Muhammad ibn Abdurrahmani ibn Abdullahi kila gane to Abdullahi din ga shina da Abdurrahmani sannan shina da Amra kila la ta mu gane Muhammad bari sake maimaita kare in kore muhammad ibn abdurrahman ibn abdullahi ibn sa'ad ita kuma amratu bintu abdurrahman ibn sa'ad an gane ai sa'ad ga yana da abdurrahman yana da abdullahi abdurrahman dan sa'ad shi ya hai amra shi ko abdullahi wancan ya hai abdurrahman abdurrahman ya hai muhammadu dinga Allah samu gani amra dinga duk mu gano ta sosai sosai ita ta Sufyan bin Uyayna na cewa ko da Aisha ta rasu ta ban mutane uku da sun ka gada iliminta Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar sannan Urwat ibn Zubair ibn al sannan Amratu ibn Abdurrahman Amratu binti Abdurrahman kasu in ce ita ce wagga kida mun gane hadisin da ni kake yana bai da matsala saboda haka hadathani Malikun hadathani Malikun haka yace muku ko an Malikin yace حدثني مالك عن يحيى بن سعيد سيمتي عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن زرارة عن عمته أمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة إهم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت in kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakika manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance la yukhaffifu raka'at al-fajr yana sassabta raka'at al-fajr kwarai matuka yanzu yanzu in ga ya kabbata nan take ya kare hatta inni la aqulu har ina cewa cikin zuciyata ha ah, qara'a bi ummul qur'ani amla karanta fatiha ko bai karanta ba ko ba haka ba saboda ni saboda karatun manzo sallallahu alaihi wasallam yana yin tartil kuma yana tsaya kan kowace aya to shi yasa irin wata sai yana karatu za ta ce to bai karanci fatiha ba in dai irin wannan karatu yayi kila an fahimta to amma bai nuna bai karanci fatiha ba tabbas ya karanci fatiha don shi ka cewa la salata liman lam yaqra bi ummil qur'ani shi ya ba mu wannan to ya karanta ta ku hadisi na kusa na karshe wa hadathani an malik an sharik ibn abdullah ibn abi namir an abi salama ibn abdurrahman annahu qala sami'a qaumun al-iqamata to ku dakata wani hadisi duk da yana da illa ta hanyar sanadi ne amma hadisi ya tabbata a hanyoyi da dama ya tabbata a hanya Aisha ya ta hanya Ibn Buhaina ya tabbata a hanya Abu Hurairah hadisi na tabbatacce duk da dai ya zo munqati ko mursali cewa ya haddathani an malikin an sharik ibn abdullah ibn abi ibn abi abi al an abi salama ibn abdurrahmani shi wannan tabi'ina yana cikin almajiran Abu Hurairah ba sahabi bane annahu qala sami'a qaumun al-iqamata to sai ba mu labarin wani abu da ya faru zamanin annabi kaga hadisin ya samu yake dai kenan yace wasu mutane ma'ana sahabbai sun ji iqama fa qamu yusalluna sai sun kata suna sallah ana iqama sai sun kata suna sallah ko Abdullahi ibn Mas'ud ya ce ko ana iqama ina sallata ko ba haka ba Abdullahi ibn Abi Amir ibn Rabi'a yana ce ya ce ina sallah ina wuturi alhali ina da iqama ko to gashi manzo sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam an yi iqama faqamu yusallu ya sun kata suna sallah fa kharaja alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallah sani ya fito fa qala sai ce musu asalata asalata asalata ni ma'an asalata ni ma'an ana sallah kuna sallah sallah biyu tare sallah biyu tare yunkiru su'alul inkari وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح wannan ga sallar subahin ta suna raka'a biyu din nan da aka yi kamun subahin sai kama faɗa eh sallah biyu lokaci guda sallah biyu lokaci guda wannan ittifakan sun ce man sallah sallan hani na yayi istifhamu inkarin wannan suka ce shi a fikihun imam malik ya kawo shi na nuna kakkai wancan in dai an tassa iqama ba a wata sallah aje dakata ko da kaji wasu suna yi to dai manzon Allah ya hana kila gani uslubun layyin ko ku uslubun sahalin basitin kila mun fahimci wannan wannan hadisi mursalina sannan kuma hadisin hasanun na saboda shariki ibn abdullahi ibn abi namire saduqun na ba tika bane eh yana cikin yan masu cin foti ga jarabawa ko ba haka ba mai cin foti ga jarabawa yana jin pasko ko yawwa saduqun na yukhdi'u haka ibn hajar yace yace saduqun yukhdi'u a kula ha shariki shariku shariku shariku da yawa suke shi yasa malam ya cika shariku ibn abdullahi sai ce Ibn abin ibnu amin namiri akwai shariku ibn shariku ibn abdullahi an-nakhai al-basri wa huwa da'ifun bi ittifaqi to ba shi na ba wanga wanga sadukun nan hadisi na kusa na karshe hadisai biyu hadisin an malikin annahu balagahu anna abdullah ibn Umar fatatuhu rak'at al-fajr fa qadahuma ba'da an talat ash-shams ashe ana ranka rak'at al-fajr ko ran ta hito ko ba haka ba wa haddathani an malik an abdurrahman bin qasim an qasim bin muhammad annahu sana'a mithl alladhi sana'a ibn umar ko ba haka ba to alhamdulillah ina jin mu tsaya nan ko da ba tambayi ba saboda lokaci in kuma tambaya bi ta babu laihi